a dai cikin makonnin nan yankin ukari ya sha fama da tashe-tashen hankula musamman tsakanin al'umman jukum da kuma hausawa da ma fulani wanda sau tare rikicin kan rike ya kuma faɗin kabilanci da na addini to sai dai kuma yanzu haka ma tuni wasu suka yi na magance wannan matsala inda wasu musulmi albarkacin bikin kirsimeti suka amsa gayyatar da wani mai bishara ya musu na zuwa cin abincin kirsimetin. Eh, kana magana ne da Sanusi Yusuf wanda aka fi sani da Faku a nan Ukari. Yau take Kirsimeti ya bikin yake a nan wajen ku a Ukari. Mun gode Allah dan an yi Kirsimeti cikin lafiya an yi bikikula ko ta ina gari an invite mutane yanzu magana da nake yi da kai ma wani abokinmu ne wanda da muke tare ya dawo nan angon bibi ya kirawo mu da abokanai mu gaba ɗaya muka zo muka gidansa muka ci muka sha a gidansa tare da yan uwansa gaba ɗaya wallahi ya kuka ji yanzu da yake kun son an so mu samun fahimta juna da kyakkyawan alaka. To ai mu abun da daman muke so kenan mu daman ai muna zanne tare ba mu saba da haka ba kawai kawai da tsayi ne dai da wani abubuwan da dai wanda ba mu san da su ba suka zo suka faru har kai da aka rabu da zama guri daya amma mu kan tun da muka tashi mun tashi tare ne muna alaka mu tare amma zo mu yau ya kara nuna mana cewa gaskiya akwai fahimtar juna tsakanin mu da su yanzu fiye da yadda ake tsammani da angon da muke yanzu angwa ne wanda da an ce musulmi bai sai shigo wannan gurin ba amma yanzu maganin nan da nake da kai muna nan cikin wannan angon bibi ne tare da ni shi wanda ya ce ku zuwa wannan biki na wata nake magana da farko sannan gashi yau yan uwanka abokanan zaman ka kun zo kun zo kuma ana cin abincin kirsimeti tare ni ne mai suna evangelist Joshua T Agaba daga Ukari nan angon OBB Bread to yau gashi na ka shirya bikin ah, cin abinci na tare da musulmai ya kaji. Gaskiya ya zama mun da farin ciki sosai domin ina neman wannan daman ya juma amma Allah kaɗai ya sa rana ta yau na iya na samun haɗin kansu sun zo sun mun goyon baya shi tare mun sha tare. Me wannan ke nunawa kenan? Me eh, wannan dai yana nuna cewa komin mu? ba za mu taba rabuwa ba ko mu ci ko mu so dole za mu sake mu hadu mu zauna tare domin mu yan juna ne Eto eh to abin da ya kamata da shi ne dama a zaman rayuwa mutum ko da ɗa da uba za a samu sabani za a samu damuwa amma ba za a kasance da haka ba dole ne za a yi gyara to abin da ya kamata yanzu mu yi shi ne. da mun gane mu da junanmu za mu gyara domin mu samu zaman lafiya mu ci gaba da rayuwa. Fata da shine Allah ka fahimta juna tsakanin al'ummomin yankin na Ukari wanda yanzu haka ma ke neman komawa kufayi. Ibrahim Abdul Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.